Fada da murmushi Amar ya kana ce insha Allah shi ya fara soyayya ni ban sani ba. Dariya Mubin bin yasa ya ce jiya a gurin bikin yaya Jamal. Masha Allah Amar ya ce wa Mubin kana wuce falin su ummi ya bar su a gurin. Kin zama tauraruwa a cikin zuciyata ina matakar farin ciki idan har kika zama rabona. Raba fuska Mahira ta kana ta ce ni ma haka a burina. Zuwa yamma Anisha ta yi wanka ta feshe ta da turare masu kamshi. Tun magaraba Amar ya sha zumar nan tare da wadarin yau zai karɓi haƙƙinsa. bayan ya dawo daga isha'i ya same ta zauna tana kallo a falo fuskar ta dauke da murmushi shi ma murmushin yake ya zauna kusa da ita sun dan jama yana rungume da ita can kuma ta mike tare da cabarin bari maka drinks wani farin ciki ne ya ziyarci zuciyarsa yana ganin ta fara sansa kasancewar da labulan da ya raba ba lallai na falo ya hango wanda ya tafi gurin fridge ba kuma da dan tazara Ya sanya ta bude kwalin five alaf ta zazzage maganin hannunta daka. Kana ta tsiyaya masa a gilas kwaf ta mayar da sauran ta kawo masa. Haɗo hannunta da kwaf ɗin yayi ya kai bakinsa yana shinshinar kamshin jikinta ya kurɓe duka. Mancewar yayi ya bar wayarsa a ɗakin sana can fas ɗin ummi ya miƙe da sauri tare da cazo zo ki raka na in ɗauko ta a ɗakina. In ka je kawai ina jiran ka. nishi ta tana murmushi Mikewa ya fice kai tsaye dakin sai ya bude ya ce kasancewar tana bedroom ya sa shi sawa ya dauko ta kan bed Dimas din sai ya fara soyawa ya sanya shi yana da bango yana limshi idansa kar ku manta Hadiya ta ba Ammar zama ga ko maganin da nishe ta zuba masa a lemu jijiyoyin kansa ne ya rada rada idan sai ya ja tashi ɗaya yana cin wani bakon yanayi mai wuyar fassaruwa da sauri ya dawo falo ganin tsayuwa na neman gagararsa kuma irin sai ya fara kankancewa baya gani sosai ashe da farin kyallen nan aljihunsa a hankali ya ce yau ce ranar farin ciki ba ma ya gani sosai ya fice daga fat ɗan fat ɗan ummi ya shiga kowa na gidan yayi bacci kuma kowane ɗaki da nisa a tsakaninsu ba lalle ka ji abin da ke wakana a ɗakin wani ba ya buɗe wata kofa ya faɗa a ɗakin ya danno daki hannunsa rike da farin kyalle yana cewa masoyiya ta zo gare ni mana Yana isa kan bet ɗin dama hasken dakin babu yawa. Duhu ya fi yawa ya sufa ya rungume ta yana shafa ko ina na jikinta. Cikin bacci ta ji ana shafa ta za ta yi ihu ta ji bakin a nata. Yana kisan sosai ya kashe mata jiki. Tana kiciniyar kwatar kanta daga burinsa amma ina yana neman raba ta da kayan jikinta. Hawaye ne ke fita a idanta lokacin da ta ga yana cire boxers ɗinsa. Ta runtsa idanta tare da miƙewa za ta gudu. Ya fanci ta kamar mahaukacin zaki yana cewa, Haba ni ne fa mijinki ki guje ni yana shirin janyo ta. Ta gantsara masa masa cizo tana kuka bakinta a taushe ta ma rasa ya za ta yi da rayuwarta gashi ba da san inda wayarta take ba fitsari ne ya matse sa don haka ya shiga toilet a tunaninta za ta iya buɗe kofar ta yi ta amma ta kasa ta zube a gurin tana kuka tana mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah haka min ɗauro ta ji ya sure ta ya ijiye ta a gado cire mata komai na jikinta ya kana ya mata rumfa da kirjinsa tare da tsar da ita ya shimfiɗa farin kyalle duk da sa da take yi ta ko'ina amma bai san tana yi ba sanda ta ji wani azababbin safiya a kasanta ta kurma ihu tare da ambatan sunan Allah tana kiciniyar ture sa ta kasa cikin shekar kuka take cewa haba ya ammar me yasa ka zaɓi ka tarwatsa min tarbiyya dan Allah kar ka aikata haka aikin gama ya gama za ta magana ta ji kamar wani abu ya fashe a gabanta a time din ne ta shaida ya gama da ita ammar kan ba shi da alamar tashi daga kanta saboda a yanzu ne ma yake jin daɗin abin da yake aikatawa har rawan wani sauke numfashi yake yi ya shafa mintuna da dama yana abu daya gab zai sauka ya ji kuka kamar na mira a firgice ya tashi daga kanta ya kunna latin ɗakin fuskar mahira ya gani ya yi ta yi gaje-gaje da hawaye da majina ga ta akan farin kyallen da ya shimfiɗa mata ya ɓaci da jini kansa ya buga a jikin bango yana ambatar sunan Allah a hankali abubuwan da ya aikata suka fara dawo masa ya ma kasa haɗa ido da mahira sam kanta a sunkuye cikin tsakiyar ta tana gurshen kuka ganin dare ya tsala gashi har karfe biyu na dare tun ɗazu yana tsaye ya tako zuwa gaban mahira idan sana fitar da hawaye ce ƙanwa za ki fahimce ni wallahi ban san ba ni shi ba ce wani bakin ciki ne ya tokare ta a wuya a fili ta ce haba ya Ammar ko haukaci yana gane ɗakin sa bare mai hankali kai fa mai hankali ne kuma ka san nan ba fat ɗin ku bane dama ka shirya lalata min rayuwa ne inna lillahi Ammar ya ambata cikin zuciyarsa banda ta farfasa babu abin da take ya ma rasa ya zai yi mata bayanin ta fahimce sa ya rike hannunta tare da durƙusawa a gaban ta yace ki rufa min asiri don girman Allah ni kuma na yi miki alƙawarin ɗauke ki daga Dubai zuwa misira tsaki Mahira zai kana ta ce ka cuce ni mai zan yi a can babu da dangi a Misra to me kake so in yi wallahi kowa sai ya ji abin da ka aikata shi Amar ya rufe mata baki tare da cewa kin manta soyayyar da nake yi miki ko idan kika bari kowa ya sani wallahi ke ma kanki kin shiga uku da mungun kallo take banza ta ce gara an kashe kaina da wannan mummunan halin yaya uwa ɗaya uba ɗaya ya yi wa ƙanwarsa fyaɗe mami da ke tsaye jikin wandon ɗakin tana juya abin da suke cewa inan tana fitar da hawaye ta zube a gudun tare da toshe bakinta tana kuka nokin ta shiga ya kofar mahiru cikin kuka mahiru take cewa waye kasa magana ummi tai sai wasu zafafan hawaye da ke zarya a kumatunta don an ki magana ya sa amur shigewa tai da sai sarki ya bato, tare da zara kayan jikinsa ya mamance zandir yake gashi mahira ta gama gane masa jiki magalla mata harara ya fara burin kunya yana kwantar da ita ya rufe ta da bargo yana cewa ke kin fiye "Ɗan dan zazzabi ma sai kin tashi har na yi nisa a bacci na ji kina tashi na kina kuka ba dan nisha ta ji ba da kenan idan naki sai ya tsi haye ita dai mahira kallon sa take dan ayoji take ta tsane sa sosai tsana mafi muni yana bude kofar ya ci karo da ummi sai idan tana hawaye a hankali tace amma mai kai wa yata kansa a ƙasa ya ce ummi zuwa ta ta ce kan tana ciwo da kuma zazzabi shine muka zo duba ta nisha ma ɗazu ta koma na kai ummi ta yi alamar rashin yarda ya raba ta gefen ta ya wuce ita kuma ta shige ɗakin mahira kofar bedroom ɗinta ta buɗe ta same ta a kwanta idan ta rufe ummi ta hau kwala mata kira tana cewa mahira mahira shiru bata san ma tana yi ba ta zauna a bakin garin tare da shafo fuskar mahira tare ta shafo hawaye a hankali ummi ta ce ni mahaifiyarku ce kuma na ji duk abin da kuke tattaunawa ke da ammar a firgice mahira ta tashi ta zauna tana lallube da bargo ta saki kuka tana cewa ummi zan kashe kaina ya ammar ya cuce ni mai nayi masa da zai lalata min rayuwa dole zan yi bincike akan abin tabbas amma mai ya kai ki ɗakin su Ummi ta tambaye wallahi ummi babu inda na je yau ko kusa da fatadansa ban je ba. Tagumi ummi ta zuba a zuciyarta ta ce wannan wace irin jarabawa ce. Ni ina cikin wani hali gashi 'yata ta shiga wani hali gara ma nawa. ta share hawayen fuskar ta rigo hannun mahira za ta mikar da ita mahira ta saki kara ta ce ummi kafata sauko da ita ummi ta yi juyawar da za ta yi ta yi ido biyu da farin kyallen da hatiya ta baba ammar salati ummi ta tafka tare da cewa wai ammar yana da hankali kuwa wato matar ta shi ba budurwa ya auro ba shine bari ya kai wa hajiya na ke jinin ku ummi ta yi kwafa ta da kyallan ta ijiye a gefe ta shiga toilet ta hada mahira ruwan zafi ta rike ta suka shiga toilet din bayan ta gasa jikinta sosai ummi ta ciro mata kaya ta sa ta ce mace ki kwanta sai da safe koma ɗakin ta ummi ta ta dinga kuka kamar ranta zai fita daga ƙarshe ta je yi da ta ɗauro alwala ta zo ta yi nafila raka a biyu ta daga hannu tana roƙon Allah akan wannan aika aikar da ɗanta na cikin ta yi wa ƙanwarsa zama ta yi ta zarfafa a tunani tana ganin kamar nishi ta gama yawon duniyar ta ne ta aure Ammar shi kuma saboda kar Hajiya ta raba auren sa ya sa shi zuwa ɗakin Mahira ya aikata son zuciyarsa ummi ta ƙara fashewa da kuka har karfe hudu da rabi idan ta biyu har aka kira asubahi a ranar ko rintsawa ba ta yi ba da asibahi. tahi ta koma ɗakin Mahira ta ɗauki wannan farin ƙyallen ta kira Amr a waya. Shi ko Amr yana fata bai zarce ko ina ba sai ɗakinsa. Ya dinga kuka yana ambaton sunan Allah. Jin wayar sana rangin ya sa shi ɗagawa a hankali kamar mai koyan magana ya ce, Ummi, maza ka zo ina son ganin ka. Ummi ta kashe wayar. Cikin sauri ya fice a ɗakin nasa ya nufi na Ummi. Ba ta nan ya nufi na Mahira. cikin sa'a ya same ta a can tana tsaye a falo hannun ta rike da leda baka tana ganin sa ta mika masa na meye ummi na uwarka ne kaji karo na farko kenan da ummi ta zage sa tun da ya zo duniya ko da kuwa bata taba yi masa ba sai yau gashi ya hango bacin rai a fuskar ta karɓa ya rike yana jiran ya ji mai ummi za ta ce ga kai ba hajiya aka ce mata gashi na nisha to ya ce dan a halin yanzu ba maganar wasa ya fice lokacin ana kiran sallar asubahi ummi shiga bedroom din mahira ta same ta tana bacci ta tashe ta bude ido mahira ta tare da cewa na ummi kar ki sake ki fito yau hajiya za ta tafi bana son ta gano komai ki ce baki da lafiya can mahira ta ce ummi ta fice ta koma ɗakinta ta yi alwala ta yi sallah ana yin sallar asubahi kowa ya hallara a falo ban da nisha da mahira ummi ta ce mahira babu lafiya nisha ko dama ba zuwa take ba sai amarya ya kawo ta Shigowar Amar ya yi da leda a hannunsa ya durkusa ya gaida Hajiya kana sun koyar da kan tsakasa ya gaida Ummi. Amsawa ta yi ba tare da ta kalle sa bai mika ba Hajiya ledar hannunsa ya bace. Washe baki ta kana ta ce to me kuma ka kawo min? Ummi kam sai kallon abin da Hajiya ke buɗewa ta yi ta mike tare da koma bedroom ɗinta. Ta kifa kai a gado tana kuka. Washe baki Hajiya ta kana ta ce masha Allah ina alfahari da surukata. Hajiya ta miƙe tana rawa daga ƙarshe ta dai ta san inda ta kai kyallan. Tun baccin jiya sai karfe shida shi ta farka a lokacin ne ta tuno ai amara bai kwana a gida ba ko lafiya taɓa baki ta a fili ta ce to koma ba lafiya ba ina ruwa na da shi ta shiga tailar ta ɗauro alwala ta zo ta shimfida sallaya ta kabbar sallah bayan ta idar ta ɗauko wayar ta danna lambar foja rangin ɗaya foja ta ɗaga tare da cewa mai risis ya kike a gida lafiya lau an ta foja na fa sa masa maganin nan kuma wallahi ya fita tun jiya bai shigo ba amma kin tabbatar bayan nan babu abin da ya sha eh, iya maganin ya sha wallahi nisha tace tana saurarar foja wai maganin mene nisha ta tambaya wannan bai shafi ki ba amma idan abin ya faru zaki san ko na mai tam kawai nisha tace ta ije waya karfe shida na rana nisha ta ji shiru babu mai kawo mata abinci da aka saba kullum bare duriyar ammar ga yunwa kicin ta shiga ta dafa indomi ta fito tana cikin ci ta ji hajiya na rafka sallama amsa ta yi tare da da zuwa hajiya yawa hajiya ta ce tana washe baki ta nemi guri ta zauna nisha ma ta zauna hajiya ta ce yar albarka ni yau zan wuce allah ka kawo zuriya ɗaya ba sun koyar da kai nisha ta yi hajiya ta ciro wasu kuɗaɗe masu yawa a lalitar ta mika wa nisha ta ce wannan takuici ne sai ma kin haihu zaki ga wani algairin hajiya ta fite bata jira mai nisa za ta ce ba ta dawa fata ɗan su ummi dama ta jakarta a falo tafiya kawai za ta yi ta leƙa gurin mahira hajiya tun daga falo ta fara masifa tana cewa safiyar allah ba za ki tashi ki zauna ba rabin da in sa ki a ido na tun shekaran jiya tunda aka ce kin je biki kuma sai kika dawo mana da ciwo duk abin da hajiya ke cewa mahira na ji take kula ta har ta iso bedroom ɗinta. Samun ta sai tana bacci a zahiri tana kallon Hajiya ta gefen ido. Hajiya ta juya tare da cewa to ai kenan kai tsaye fakin space ta wuce tare da shiga mota bayan sun gama sallama da kowa ta wuce. Hajiya na tafiya amarya fito zuwa fata da Nisha. Ya same ta zaune ga tudun kuɗi a gabanta. Waye ya baki kuɗi? Hajiya Nisha ta bashi amsa a takaice. An gode Amur ya ce tare da miƙewa ya shige bedroom dinta ya kwanta. Har bacci ya fara ɗaukar sai joyar sana rinkin. Ganin Ummi ya sa shi miƙewa zaune ya ce in maza ka zo Ummi ta ce da sauri ya sauko da kafafuwansa tare da ficewa kai tsaye yana fafa ta ummi ba tare da yayi wani shi falo magana ba yana zuwa ya same ta ita da mahira a zaune idanuwansu yayi jawur da ummi ya kumbura ya ce gani ta sa ummi tai kamar za ta wuce ta zuba masa mari ta kuma zuba masa wani sai da ta yi masa maraka hudu lafiyayyu sannan ta ce ka rubuta ka ajiye dole ka rabu da mayyar matarka saboda ban san me take tsinana maka ba dama ba budurwa ka auro ba yar yawon ba daga tushe shi yasa take abu kamar munafuka banda haka saboda iskanci da rainin hankali kar sawa za ka cutar sai kanwarka na yi da na sanin haihuwar mahira ta rufe mata baki tana kuka ta ce ummi ki bar wannan a matsayin kaddara ta wa kaddarar kenan kusawa amarya ya yi tare da cewa dan darajar fiyayyen halitta ummi ki yafe min karo na farko da na giya a rayuwata a yanzu baka daina shan giyar ba amar inna lillahi ni kam na ga ta kaina Allah ka kawo min agaji ummi ta faɗa tana rushewa da kuka amma ne ya ci gaba da magana ya ce ummi ki haƙuri ki bar ni ta zauna tare da ni zan iya faɗawa ta cikin tashin hankali wani marin ta kuma ba har sai da hawayen azaba ya zubo masa ta gefen idan da aka yi marin ta ce sunanta ka ƙara ambata Allah ya isa ban yafe ba ta mige ta shige ɗakinta mahira lilsis suke sa baki man amur ya ce yana haɗa hannayen bi alamun ta yi hakuri ta ba ummi hakuri. Tsaki Mahira ta yi masa kana ta bar gurin, don a yanzu ji take yi kamar Ammar ba ɗan uwanta ba ne, ji take za ta iya kashe shi. Ta yi burin auren Mubin yanzu idan ya ji aika-aikar da yayanta ya yi mata shi kenan gudun ta zai yi. Jiki babu kwari a ya miƙe ya koma gurin Nisha, yana shiga ya samu tana bedroom ya karasa. Samun ta yi a kwanta tana danna danna a wayarta, ya kira sunanta Nisha na amta ce, ba tare da ta kalle sa ba ki tashi za mu yi magana ganin babu wasa a fuskar sai sa ni shi ba daga kwanciyar da ta hankalin ta gare shi ya ce ummi ta ce sai dai in rabu da ke kuma da yin auren mu yau sati ɗaya kenan wani farin ciki ne ya lullube ta a fili kuma sai ta saki kuka ta ce mai nayi maka ko da ma ka shirya wulakanta ni ne rungume ta yi yana dan bubuga bayan ta alamar rarrashi ya ce wallahi ina son ki ummi ce ta matsa min na rasa inda zan sa kaina ni shi ina son ki ya karashe maganar yana kuka karo na farko da ta ji tausayin Amur ba ta yi tunanin maganin da Fauja ta bata ya haifar da matsala ba, ita dai ta kaddara addu'ar da take yi kullum ne Allah ya amsa. Amur na sakin ta ummi na ban kaɗo labule, ba da taɓa shigowa fatin ba sai yau ta yi wa Amur mungon kallo tare da cewa ina aikan da na yi maka. Na faɗa ummi, Amur ya ce yana jin gabansa na faɗuwa. To maza a tattara a koma gida da dama ɗan talaka bai iya samun guri ba. Wannan maganar ta yi wa nishi zafi, amma ko ba komai da gaiwa ta gama aurenta. Durƙusawa Amur ya kuma yi a gaban Ummi a karo na biyu ya ce Ummi ki hakuri ina son ta ba zan iya rabuwa da ita ba. Rike baki Ummi ta kana ta ce, iye ni kake gaya wa haka to saki babu fashi kamar ka sake ta ne da gudu amarya ya fice ya tafi ɗakin ta tare da danna number abba tana ta rangen bai ɗauka ba har amar ya kira biyar har ya fitar da ran abba zai ɗauka sai ya ji abba na cewa my love listen ya kake ina nan tafiya insha Allah yanzu ma ina shirin zuwa airport ne cikin jin daɗi amar ya ce abba da surprise zaka yi mana ne eh abba ya ce yana dariya daga nan suka yi sallama ya koma wurin su ummi gurin su ummi samun sai yayi tana bulbula wani shafaɗa ransa babu daɗi ya kuma cewa. zuwa karfe hudu na yamma bayan an yi sallah ummi na watsu wani kaya suka ji sallamar abba bata ji alamar shigowarsa ba kanta yayi zafi muryarta kawai ta ji yana cewa lafiyanki kayan waye wannan kayan waccan shegiyar ne wallahi ɗanka ne ya kawo maka masifa a gida ummi ta faɗa tana fashewa da kuka kamun hannun ummi abba ya wuce da ita babban falon su ya zaunar da ita kana ya ce wannan fa zubar da girma ne idan wani abin ne ya faru ba za ki sa a yi miki kiranta ba hawaye ummi ta share har za ta yi magana sai kuma ta fasa ta bige da cewa ka je ciki ka huta miyawa suka yi a tare abu ya shiga bedroom din sai ya zauna kan bed ummi ma ta zauna tare da kai hannunta kan nasa haba ke kan ko hutawa ban yi ba ko an ce miki tuwo ne abba ya faɗa Ya kallon ummi shi ma a halin yanzu yana da bukatar ta amma babu hali han ummi ta ce kana ta mike tana jin zuciyarta na ta farfasa a halin yanzu ta riga da ta yanke shawarar da zuciyarta ta bata har ta kai bakin kofa abba ya kamo hannunta tare da cewa ki yi haƙuri na sani bana na baki hakkinki ina da larura ne dariyar yaƙi ummi ta kana ta ce allah ba ka lafiya ta sa kai ta fice tunda ummi ta fita shi ke raku ba a falo kan tiles tana kuka idan ka ganta za ka rantse ya ce bayan an yi sallar magariba amur ya shigo kasancewar bai san abba ya shigo ba sa rike da takarda da biro har ya ɗora kan tabar zai fara rubutu sakin da ummi ta bukata ya ji wayar sana ringin da sauri ya fice sanda ya ga abba ne mai kiransa ita dai nisha bin takardar ta yi da ido a zahiri tana bukatar sakin nan yana zuwa bai ga kowa a falo bai wuce bedroom din ummin ya fara nogin waye Ummi ta ce murya irin ta mai kuka. Ni ne Ummi Abba ne ya kira ni. Bayan ban ɗakin yana ɗakinsa. Ummi ta ce tare da komawa ta zauna. Kai tsaye ɗakin Abba Amar ya shiga tare da sallama. Amsawa Abba ya kalli Amar ya ce mai sun akwai abin da ke damun ka. Na Abba kawai rayuwar ce. Amar ya faɗa yana ɗage kafaɗa. Rayuwa kuma mai ka nema ka rasa kuɗi sai dai ka ɗiba amma za ka ce rayuwa. Amar da ya rasa makama ya ce I'm sorry ta abba ya ce ina fatan dai amaryar lafiya ko i eh, abba ummi ce dama ta ce sai dai in sake ta cewar amar waro ido abba ya kana ya ce har wani laifi ta aikata muku haka da za ku yanke wannan tsatsauran hukuncin Ammar zai yi magana wayar Abba ta fara ruri, dagawa ya game da sallama daga can bangaren aka ce barka da cin primary election. Farin ciki da annashuwa bayyana a fuskar Abba saboda suna jiran sakamako ne dama. Abba ya hau haɗa kaya zai koma gurin boka. Rike hannunsa Ammar ya kana ya ce Abba yi lafiya na sai dariya kake. Na ta zaɓen farko saura na gaba. Abba ya faɗa yana rike da jaka a hannunsa. Karɓar Ammar ya suka fito Ammar ya kuma ce Abba ɗazu fa ka zo ko hutawa ka yi ba. A dafa ka faɗarsa Abba ya yi. Kai ko uhm. ya ce ai babu batun hutu yanzu kam ina jin ma idan na tafi sai dai ku ganni zan dai dinga yi muku waya abba ya shige bedroom din ummi samun ta amar shi kuma ya fice samun ta yi kwante a kan sallaya hawa yana gangarowa daga idanta ya durkusa tare ta wai dan Allah mai kika nema kika rasa a gidan nan ci ko sha ko tufafi miƙewa ummi ta yi kana ta ce na gaji da zaman rashin walwala kai san baka san haƙƙin matarka ba alhalin da ba haka kake ba murmushi abba ya danya ya kawar da maganar ya bige da cewa albashirin ki ci zaben farko ko kallon su ummi ba ta yi ba ta kawar da kai kana ta ce kuma wallahi yarinyar nan sai ta bar gidan nan ko da tsiya ko da arziki cikin kakkausar murya abba ya ce to ni na ce sai ta zauna ummi ta ce za mu gani ta fice ta bar shi a gurin fitowa yana kwala ma hira kira amma shiru ya san da zarar ya da ita ce ta farkon yi masa oyoyo yau kam har yanzu bai ganta ba A fili ya ce ko dai ta tafi gidan Hajiya ne, ba shi da mai ba su amsa ya sa shi ba cewa kai tsaye zuwa ɗakinta. Yana tura kofar ɗakin ya hango ta kwanta cikin bargo ko kwanta ba a gani. Da sauri ya ƙara sagare ta yana kiran sunanta Mahira, Mahira amma bata amsa ba. Dan bubu ta yi cikin yanayin rashin lafiya ta bude idanta da take jin zafi ta ce abu yaushe ka dawo. ba da lafiya ne mai hira kun je hospital kuwa me yasa umman ki bata faɗa min ba ne dinga jero mata tambayoyi tsabar zazzabin da ke damun ta bata iya bashi amsa ba sai cewa da ta yi ɗazu ne fa na fara jin ciwon kai kuma yanzu na sha magani ajiyar zuciya abba ya sauke kana ya ce to Allah ya baki lafiya ko a kirawo dakta ne no abba na samu lafiya mai hira ta ce tana kokarin tashi ta zauna ya ijiye mata kuɗi a gefenta ya fice ran tsaba ce har zai koma ɗakin ummi ya tuna buka fana jiran sai babu batun jirgi a mota ta shi duk da jirgi ya fi sauri amma kansa a kulle yake sun yi tafiya mai nisan gaske sannan suka iso kai tsaye gidan buka suka wuce cikin sa'a ya ga babu layi ya shiga yana shiga bayan ya zauna buka, ya ce kaga aiki ya fara ko saura na karshe ikam na gode sai dai wani hanzari ba gudu ba boka ina jin ka boka ya ce wa abba boka akwai matsala matata tana burin korar amaryar ɗana gashi ba gama aiki ba dariya ko kayi kana ce ai ɗanka bai kusance ta ba amma dai mun hango jininka kuma za mu yi amfani da shi So mai saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya. Ku yi haƙuri ina mura wallahi shi yasa muryar nawa sai a hankali. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun da shiryenmu haɗa da tafan Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.